Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban ke gabatarwa Kar mu manta baya Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, an fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda manoman kayan gwara a jihar Sokoto ke tafka asara ta biliyoyin naira saboda rashin wurin adana amfanin gona. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan inda Alhaji Aminu ya fara yi wa wakilin Muhammad Nasir bayani irin asarar da masu ta'ammali da tattasai da tumatir ke yi. Kamar yanzu irin halin da aka cika an ce kayan gwari irin tattasan da tumatir sun yi oba. To gaskiya babu wanda za a yi da su illa hasara ta riga ta tun. Ko da ba a sai suwa ba yanzu wanga zahin da aka yanzu tumatir da tattasai wallahi yanzu duk wanda ka sa an raba da uwa ce jiya. ya kawo irin yanzu yanayin da muke ciki yanzu a ce lokacin asarar ta yi to da ka daga kwando wurin da yake zaka cimma ruwa kasa shi ma tattasai haka bai ma iya tsaye sai ga ya langwaje kaga wannan duk gaskiya sai mu ce gaskiya duk matsaloli na rashin inda za mu sa a ce ya dan samu ban iska don a samu saukin hasara yan ko da Allah ya kawo irin haka ne an ce akwai irin waɗannan abubuwa muna da bukata gaskiya a ce ko gwamnati ta taimaka muna da wurin da muka dan busar da shi ko da can kwanan gaba can zuwa gaba sai a saida ya mutum dai bai lalacewa ba kamar hunturu lokacin hunturu na tattasai da yawa mutane mu suna lodowa irin da katsina a kawo irin hunturu. sai a ce mota ta lalace an ga motar nan ba ta gyaruwa bai tuhowa nan lokacin da ya dace a sisi sai wasu ce to mai mota in ya gyara sai ya juya da shi can katsina sai a zo can suna da masu kula musu sai a cige sai a shanya saboda lokacin lokacin sanyi na lokacin ban iska ba wata matsala to amma yanzu gada min ha gaskiya an haka ta faru to sai a ce wal a'udhu billahi hasara ta riga ta to gaskiya da ka san mota ka lalace to sai dai ceton Allah babu wani abin da zai sa gaskiya ba kai hasara ba don koda an waye gari babu kayan kaga ya riga ya narke wadda ko ya dace a ce ya horashin da haka dan samu wani abu to arzikin ka dai ka faɗi kaɗan in ba kai mai ba amma in irin yanzu in ka ce an soke kaya yau kai naka ba su zo ba gobe an ka soke kamar su to sha Allah ko ka in an ka ce tattasan yana iya sauka ma dubu takwas to a takaice kila ka faɗi dubun nan uku da biyar ko dubu hudu ga duka duk solo guda to kaga wannan ba karamin barazana ta mu gare mu rashin samun hanyar da za mu sa wannan kaya bushe gaskiya ko tarugunan da ake ɗauka kaga shi kai ne to hasara ma da aka yi munan kudu yan gwanin kudu ba su ko magana hasara ana magana hasara masu kai shi kudu saboda ka ko magana mota ta yanzu ai lokacin da balbo sai a dauke ta miliyan guda dubu ɗari tara ka ɗauki mota miliyan guda ka samu ta buhu ɗari biyu ya an kai karo da matsala kila mai motar ma ya samu nashi ya arziki ba ana ita ma gaba ɗaya ka sai kayan irin miliyan uku sai a ce an turo maka dubu ɗari biyar inda an yi karo da matsalar mota wannan gaskiya ba ƙaramar hasara ake ba. bisa ga binciken da ya kammala Dr. Sale Ibrahim ya da dukufa wajen ganin cewa ya taimaka wajen kawo mafita ga wannan matsalar. Na je na bincika na tantambaya na je ma'aikatu daban-daban na je ma'aikatan abin na harkar noma na ƙasa baki daya na zauna da su na tambaye su na ce menene Sokoto tafi kowace jiha karfi a kai suka ce min albasa da tafarnuwa na dawo na ci gaba ina ta bi ina ta bi a tsaya a ƙara bincike mai zurfi aka yi bincike mai zurfi wace irin albasa ake nomawa me ingancinta ya karɓuwanta a kasuwan duniya duk na yi wannan binciken kuma to da na fito aiki sai allah ya bani iko na tafi ma'aikata na raw material research and development council tun da su ga su dama harkar su na bincike ne sai na je na shiga wurin to tun lokacin na ke biyar su ana yi a bincika wannan a bincika wannan me ya kamata a yi suka ce sarrafa ta to ta ya za a sarrafa ta suka ce akwai mashina da ake kawowa wasu daga kasan waje wasu daga gida a yi su wanda za ta wanke albasan ta busar da ita to na tabiyar su na har muka kai ga aka yi wannan kamfanin jihar sokoto ta ba da goyon baya a ta ba mu wuri da sauransu duka aka yi a hankali hankali hamma kenan to amma abin da nake faɗa ne wannan abin da na yi bai kai ɗaya cikin ɗari na abin da ake bukata ba abin da ake bukata na da matuƙar yawa a albasan ma akwai bangarori da yawa nata wanda ke bukatar tallafi sannan idan ka dubi wasu abubuwa irin albasa tumatir ne karas ne ga suna duk su ma suna lalacewa kuma masu noma suna hasara to duk ya kamata a duba a san abin da za a yi ni dai nan bangare ɗaya na shigo nake kama na iya kan abin da zan iya yi zuwa ƙarshen rayuwana amma dai na dage. na yin abin da zan yi shugaban kungiyar masu noma da kuma kasuwanci albasa a Najeriya Aliyu Isa Samama ya ce su ma akwai matakan da suke ɗauka ko da za a samu mafita. A ƙasa baki ɗaya mu ƙungiyan ƙungiyar manoma 'yan kasuwa da masu sarrafa albasa na ƙasa muna da kyakkyawan haɗaka da kamfanoni masu zaman kansu akwai wani kamfanin indiya a Kano da yake gina wajen ajiyar albasa. a jihar kano akwai wasu kuma um, wasu masu hannu da shuni su ma suna so su gina wajen ajiya albasa a jihar kano su ma kaga muna da guda biyu masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen wannan rahoto na musamman yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin a sokoto muhammad nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.